tare da taimaka musu don mantawa da mummunan halin da suka shiga. To za mu fara shirin ne daga Afirka ta kudu inda jama'a ke ƙara nuna fushinsu da shugaban ƙasar Jacob Zuma. Akwai yiwuwar ya fuskanci tuhumar cin hanci. Kuma dama an sha kunnensa a game da kudaden gwamnati da ya kashe ba bisa ka'ida ba wajen gyara gidansa na ƙashin kansa. Sannan zai fuskanci wata ƙuri'ar yanke ƙauna a nan gaba. sai dai kwarar ministar kuɗi mai kima idan jama'a da mr zuman ya yi a kwanan baya ya kasance matakin ƙarshe da ya dagula mishi lissafi kadai rahoton ibrahim mijin yawa bisa ga dukkan alamu an samu baraka tsakanin 'ya'yan jam'iyyar anc da ma wasu jama'ar kasar waɗanda ke bikin cikar jacob zuma shekaru 75 da haihuwa akalla suna tare da jam'iyyar wani abu da ke nuna suna tare da shi duk da rikicin siyasar da aka shiga Afirka ta kudu. Thank you, Comrade President, for the dignity you have shown. Mun gode ya shugaban ƙasa da irin dattakon da ka nuna a shekara da shekarun da aka kwashe ana yi maka cin fuska a akan matsayinka. A can Pretoria kuwa wani saƙo ne na daban inda abokan hamayyarsa suka fantsama kan titina a wani haɗin kan da ba su taɓa yi ba. Mu 'yan jam'iyyar Democratic Alliance mun gaji da batun cin hancin da yake ban san sauran mutanen ba amma mu kan mun gaji da shi dole ya sauka. Jama'a sun fusata da amfani da kuɗin jama'a da yi wajen ƙawata gidansa da kuma tsoma bakin da iyalan Gupta ke yi a siyasar ƙasar. sai dai kuma batun sallamar ministan kudin da ake matukar mutuntawa ne ya sa mutanen fantsama a kan tituna amma a ƙauyen kwazulu natal baka jin wani korafi game da jam'iyyar ko batun tsige shugaban ƙasar nan ne mahaifarsa kuma ana matukar son sa a yankin to us he's an innocent man he's a mu a wajenmu ba shi da laifi ya kawo ci gaban tattalin arziki ga kasar mu shugaban zuma wakili ne na talakawa mun yi amarnar zai da mu daga talauci. Jonathan Shapiro fitaccen mai zanen barkwanci ne a Afirka ta kudu. A kwanan nan ne ya yi wani zanen barkwanci da ya siffanta a kasar da mace, yayin da ɗaya daga cikin 'yan uwan gufta waɗanda ke samun iko daga zuma yake shirin yi mata fyaɗe. Kasancewa zan iya zama na yi irin wannan abu mai matukar suka haka, ko da shugaban ƙasa zai kai ƙarata kotu, sannan na iya tsallakewa to kuwa ina jin na fi mutane da dama sa'a ba afirka kaɗai ba har ma da sauran sassa na duniya wannan zanen ya nuna tsohon shugaban kasar kagalema muthalante na magana daga can nesa da ɗaya daga cikin mutanen da suka yi gwagwarmayar wariyar launin fata abin da ya faru kenan a wajen jana'izar ahmed kathrada manyan mutane masu kima sun halatta amma banda jacob zuma zaka zaɓi hanyar da tafi dacewa ne wadda ta fi rinjaye ka sauka daga mulki a watan disamba ne dai za a sauya jacob zuma a matsayin shugaban jam'iyyar anc kuma a shekarar 2019 a matsayin shugaban kasa sai dai in kuri'ar yanke kaunar da za a kada a watan gobe a majalisar dokokin ƙasar ta samu karbuwa kawo yanzu dai ya tsallake guda hudu. To za ku iya samun ƙarin bayani akan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Zaratan sojojin Amurka sun fara janyewa daga jamhuriyar tsakiyar Afirka inda suka rika taimakawa sojojin tarayyar Afirka wajen yaƙi da ƙungiyar 'yan tawayen Uganda ta LRA. Kotun ICC dai tana neman jagoran ƙungiyar Joseph Kony ruwa a jallo. bisa zargin aikata laifuffukan yaƙi da na cin zarafin bil'adama. Sakataren Baitulmanin Amurka Steve McNushin ya tabbatar cewa gwamnatin shugaba Trump na son zabtare yawan harajin da kamfanoni ke biya a wani bangare na manyan sauye-sauyen tattalin arzikin kasar. Mr. Mnuchin ya ce shirin wanda zai rage yawan harajin daga kashi 35 cikin 100 zuwa kashi 15 kacal cikin 100 zai kasance mataki irin irinsa mafi girma a tarihin amurka 'yan sanda a turkiya sun kama mutane fiye da dubu daya bisa zargin suna da hannu a yunkurin kifar da gwamnatin da ya ci tura a bara galibinsu dai jami'an 'yan sanda ne da ake zargi suna da alaka da malamin nan da ke zaune a amurka fetullah gulen wanda hukumomin turkiyar ke zargi da shirya makarkashiyar yunkurin juyin mulkin To a Senegal wani gida da ake kira La Maison Rose ko kuma The Pink House na amfani da wasu hanyoyi na daban wajen taimakawa matan da aka yi wa fyaɗe ko aka ci zarafinsu ko kuma iyalansu suka kore su daga gidajensu. Ana ba su damar ci gaba da zama a gidan har tsawon lokacin da suke bukata. Gade Suwai ba Ahmad da ƙarin bayani an canza ainihin sunayen matan domin kare su. An mayar da wannan tsohon ginin kotun zuwa wata mafakar matan da aka ci zarafinsu. A nan ana baiwa matan da suka fuskanci cin zarafi dama ta warwarewa daga matsalar da suka shiga. Da yawansu an yi musu fyaɗe ko kuma iyalansu sun yi watsi da su saboda sun yi ciki ba tare da aure ba. A cikin shekaru fiye da goma da suka wuce Mona Sashehu sun taimaka wa ɗaruruwan mata. Ba wai kawai gida ne da ke maraba da matan da ke da matsaloli ba, a'a wuri ne ma na sabunta rayuwa. kuma hakan a gare ni abu ne mai matukar muhimmanci. Bintu ba sunanta na gaskiya ba ne, ta zo nan ne bayan da mijin mahaifiyarta ya mata fyaɗe. A kowane dare sai ya shigo ɗakinmu, sai ya yi lalata da ni kafin ya fita. Zai buɗe famfon da ke ɗakinmu ta yadda mahaifiyata ba za ta ji ba. idan kuma na yi ƙoƙarin yin ihu sai ya rufe min baki. Gidan mai fentin ruwan hoda na kuma taimakawa mata yadda za su tunkari batun cikin da ba su yi niyyar ɗauka ba. Wannan matashiyar da ba ta son a bayyana ta, ta ce ta samu ciki ne bayan da aka yi mata fyaɗe. I couldn't accept my pregnancy and I Ban iya wa ciki na ba, kuma ba na jin zan iya kula da yarinyar. Ina shirin bayar da ita riko, to amma ma'aikata a nan sun taimaka min samun kyakkyawar alaƙa da jinjirar kafin haihuwarta. waɗanda suka ƙirƙiri gidan mai fentin ruwan hoda na fatan cewa matan za su yi amfani da abin da suka koya domin taimakawa wasu idan sun koma cikin al'ummominsu abin da ake ganin zai ƙarfafa wa zuri'a ta gaba To a fagen wasanni kuma a ci gaba da gasar Premier ta nan Ingila yanzu haka ana yin karawa guda uku. Crystal Palace na fafatawa da Tottenham, Arsenal kuma na karawa da mai rike da kofin Leicester City. sannan sunderland wadda ita ce kutal a gasar na kece reni da middlesbrough a halin yanzu dai babu wanda ya ci tsakanin arsenal da leicester middlesbrough kuma ta ci guda sunderland na nema tsakanin crystal palace da tottenham kuma babu wanda ya ci kwallo jami'an hukumar karbar haraji ta nan birtaniya sun kai samame a ofisoshin club din west ham da na newcastle a wani bangare na wani gagarumin bincike da suke yi kan batun zamba a harkar kwallon kafa ana binciken ne a Birtaniya da kuma Faransa. An kama mutane da dama kuma rahotanni sun ce sun hada da manajan daraktan Newcastle Lee Charlie. Shugaban hukumar FIFA Gianni Infantino ya tabbatar cewar za a yi amfani da fasahar bidiyo domin taimakawa alkalan wasa yanke hukunci a lokacin gasar cin kofin duniya ta 2018 a Rasha. Za a yi amfani da fasahar ne kawai wajen sake duba hukunci a game da cin kwallo. da ba da jan kati da kuma bugun fenariti an dai gwada fasahar a wasannin league league da dama turai karshe kuma bari mu leƙa ƙasar cuba inda ƙaguwa da yawa suka mamaye wasu hanyoyi a yankin gabar ruwan kudancin ƙasar irin haka dai na faruwa a kowace shekara bayan saukar damuna kuma motoci na tattake su akan hanya suna kwashe kwanaki da dama suna tafiya daga dazuzzuka zuwa gabar ruwan domin su yi kwayaye a cikin teku. To za ku samu duka waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Amma yanzu ne Alhaji Jauri Kulibali nake fatan mu kwana lahiya daga nan London.